bayansa mai jin kai ne a gare su. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون كما يا kai مزو كفدا موطن faɗa جهادي da waɗanda suka tuba daga laifinsu cewa ku gyara ɓarnar abin da ya wuce, ku tsarkake ayyukanku saboda Allah, ku aikata abin da Allah zai yarda da shi, da sannu Allah da manzansa da muminai za su ga ayyukanku, sannan a mayar da ku ranar alkiyama zuwa ga Ubangijinku wanda ya san komai, ya san abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa, sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a